madalla yanzu kuma sai shiri na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara. daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. To mai sauraro yau dai shirin rayuwa ta yayi duba ne akan matsalar aibata halitta ba'a ko kuma body shaming a turanci matsala ce da ke ci gaba da ciwo jama'a tuwo a ƙwarya duk da cewa ta fi tasiri akan mata ta yadda da dama daga cikinsu da zarar sun tsinci kansu a yanayin da aka fi yi musu ba'ar suka rasa ƙwarin gwiwar tafiyar da rayuwarsu a wasu lokutan ɗabi'ar ta body shaming kan tilasta wa mata baranta kansu daga shiga duk wasu taruka ko bukukuwa da ka iya haɗa su da mutane ta yadda sukan tsame kansu daga cikin jama'a Wannan shine batun da shirin rayuwata na wannan rana zai mayar da hankali a kai. Dangane da batun mun tattauna da Maryam Lawan Abdulhamid wata da ta tsinci kanta a matsalar ta body shaming ko kuma aibata halitta. Sai kuma Fatima Abdullahi Nuhu uwa kuma 'yar jarida da ke yaƙi da matsalar. Amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki Azima Bashir Aminu. Rayuwata. kai tsaye matsalar ta body shaming ko kuma aibata halitta na jefa tarin mata a matsala baya ga saka masu shakkun iya tunkarar batutuwa da dama saboda fargabar surutai ginan a takaice takan kasara kwarin gwiwar da aka san jinsin na mata da shi hasana ma'aruf wata uwa ce da ta sauya daga rama zuwa kiba bayan haihuwa ta ce aibatawa da take fuskanta kan hana ta shiga taro akwai wanda kawai in kun haɗu da shi irin kun kwana biyu ku haɗu ba dai ya ganka haka ka sauya kai ki koma in lokuta haka ya haka yi kai wannan kiba haka ba masha Allah ba waye haka dai ana canka ki haka su gaskiya da irin wannan baya min daɗi ko kaɗan haka. Ita kuwa matashiya Shamsiya cewa ta yanayin jikinta na rashin afki na ja mata surutai sai dai abin baya damunta lura da cewa masu kiba da dama kan nemi ragewa har ma su biya kuɗi. Yawanci za ta ga inda wani gurin ake korafi kafiya rashin kiba kafiya sirar da ke dan Allah ko dan supplement ɗin da ne ke dan sha mana kiɗan murmure ki yi kiba ki yi kaza to wani gurin kuma sai ki ga ana ai yanayin jikinki ya yi nan gaba za ki ƙiba ire-iren wa'annan abubuwa, to wani lokacin sai ki ga an raba maka tunaninka wani lokacin idan ka duba za ka ga ai rashin ƙibar da kake da ita wani shi yake nema tunda za ki wasu su tafi har su tsallaka ƙasashen ƙetare su je a yi musu surgery a rage musu kitsan jikinsa su dawo irin ka sun yarda su bi duk wani dokoki da ya kamata su bi a gefe guda rahama ado sani ta ce wannan matsala na haddasa gagarumar koma baya a cikin al'umma ba karamar koma baya take bayarwa ba a cikin al'umma da mu na yau da kullum saboda zaki ga ko da a cikin ƙawaye ne wance kin ganki kuwa kai gaskiya kin yi katuwa da ke za ta ji wani iri a cikin mutane za ta rasa ƙarfin gwiwa za ta rasa karsashi wance haba wance wallahi kin rame jibe ki ba kyan gani to gaskiya waɗannan abubuwan ba ƙaramin na ƙasa suke bamu a rayuwa ba matsalar tabo da shemin dai bata tsaya kan mata kaɗai ba har ma da takwarorinsu maza duk da yake cewa matan ta tafi wa rayuwa. RFI. An gaida Azima Bashir Aminu da wannan rahoto. Da haka za mu je ga tattaunawarta da Maryam Lawan Abdulhamid wata da ta tsinci kanta a matsalar ta aibata halitta. Kin taɓa haɗuwa da wannan matsalar? sosai ma mm. ai wannan ɗabi'a ta zama ruwan dare ga magari, mafi akasari ma daga 'yan gida ake farawa da an ga mutum ya zama irin ya taso siriri ne sai ki ji ana aibata shi ana awawa na kamar kakare saboda siranta but <laughs> you have no option tunda akwai mutanen da idan saka yi body shaming ɗinka you cannot give them amsa idan kika fuskanci irin wannan matsala ta body shaming ya kike ji a ranki? Eh to gaskiya mutum yakan ji ji ba daɗi yakan ji sometimes musamman idan namiji ne hmm, maka body shaming din wanda kake so ne zaka ji irin ka ta da tunda zaka so a ce namijin da kake so ya so body structure ɗinka to amma babu daɗi amma idan wanda baka so ne ma ai wannan ma shine zai zama sanadiyar rabuwarka da shi in a jinsin namiji ne in kuma a jinsin mace ne ni kamar ni yanzu mutum ma ya biya aibata ni ma gudunsa nake gaskiya bana son ma'amala da mutanen da suke yawan tanka mutane saboda kin ga abu ne wanda baya bashi da daɗi ko ne a zuciya but ni baya karya min confidence ina baya hana ni kuma duk wata mu'amala kuma me I want to be myself ba zan wai cewa zan canja kaina saboda wai kawai saboda farin cikin wani ko wani abu ba ta wace hanya kike tunkarar masu niki irin wannan eh, aibatawa ta halitta a gaskiya ya danganci wanda ya yi maganan ma'ana wanda ya tanka ka a'a gender ɗinka ne ko kuma cikin friends ne ko kuma a namiji jinsin namiji ne kin gani dai gaskiya idan yauda ne kawai zan yi murmushi ba zuciyata kuma zan ringa addu'a ta tabarkalla saboda kin san wasu mutanen suna da kambun baka sannan idan a cikin friends ne zan yi confronting mutum zan nuna masa gaskiya abin da kake a'a ba daidai bane ba bi kamata ka ringa irin wannan abun ba sannan kuma idan a namiji ne ni gaskiya ba zan ma iya ma ban fiye son mu'amala da mutumin da yake body shi ne so kawai zan iya kwato relationship da wannan mutumin ni ba na ƙari gaskiya. Wakar Nazifa Asinala kenan tarai da buri daga Najeriya da fatan masu sauraro kun nishadantu. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da Fatima Nuhu Abdullahi uwa kuma 'yar jarida da ke yaƙi da matsalar me kike ganin yana kawo wannan ah, ɗabi'a ta body shaming sannan ko hakan yana da illa ga rayuwar mata kamar shi kin ga body shaming ɗin da kike gani gaskiya abu ne wanda zan ce duk macen da aka yi mata irin wannan zaki ga ta ji babu daɗi gaskiya saboda idan kika duba wannan zaki ga har yakan sa wa mata tsaruwa zaki ga idan har mace ta san ta sauya daga wani yanayi wanda aka santa da shi kamar wala Allah ko a ce da kina da ƙiba aka ga kin rame ko kuma aka ga da kina da rama kika zo kika yi kiba wato idan na fahimce ki wannan ɗabi'a kan jefa matan a tarin damuwa akwai wanda za ki ga har sukan rage shiga taro ko su je gurin yan uwa ko kuma su je gurin da in suka san in sun je za a yi magana musamman na raman nan saboda a duk inda aka ga rama in an san da kana da kiba ana ganin kamar wani alamu ne na damuwa ko kuma alamu ne na matsala ko kuma alamu ne na nuna cewa dai akwai rashin jin daɗi a tattare da mutum to wasu kuma akan samu zaki ga kibar ce ma ba sa so kawai suka ce bari dai su dan rage amma mutane ba sa la'akari da haka wa'incan abubuwan da na lissafo miki da zara an ganka to su za a fara kawowa sun same ka wasu matan kan kau da kai game da irin wannan ɗabi'a kina ganin abu ne da ya kamata amma fa ba kowace mace ce take iya sharewa ba mata da yawa sukan shiga damuwa wannan kira gare ki ga masu aikata irin wannan ɗabi'a mu mata yan uwa mata yan uwanmu dan Allah a rage irin wa'innan abubuwa ba ya da daɗi ba ya da amfani saboda yakan zamto cutarwa zaki ga duk macen da ake mata irin wannan zaki ga bata da kuzari kullum a tsoro da fargaba take kuma zaki ga mace bata sakin jiki a cikin mutane kin ga irin wannan ba shi da amfani ka cutar da mutum ka cutar da lafiyarsa Fatima Nuhu Abdullahi uwa kuma 'yar jarida kenan da ta yi ƙarin haske tambaya gare ku masu saurare ko kun taɓa tsintar kanku a yanayin na aibata halitta wani jan hankali kuke da shi muna sauraron ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International rfi musamman abokiyar aiki Azima Bashir Aminu. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi. Don gashe da Aisha Shehu Kabara da wannan shiri na rayuwata.